a yadda aka dawo fagen fafatawa bangaren premier league na shekara 2017 zuwa 2018 a can kasar ingila inda yanzu haka ake mako na biyu a ranar asabar da ta gabata 19 ga watan agusta na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta swansea city ta sha kashi a hannun manchester united da kwallo hudu da babu inda manchester united din ta bi ta har gida ta lallasa ta liverpool ko ta samu nasara akan crystal palace da kwallo ɗaya mai ban haushi southampton ta sha kungiyar kwallon kafa ta west ham da kwallo uku uku da biyu Burnley kuwa bata ji daɗi ba hannun West Bromwich da kwallo ɗaya mai ban haushi a gidanta. Leicester City a gida ta doke Brighton and Hope da kwallo biyu da babu yayin da AFC Bournemouth suka sha kashi a hannun Watford da kwallo biyu da ɗaya. Stoke City kuwa ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kwallo ɗaya mai ban haushi. A ranar Lahadi jiya kenan kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town ta doke Newcastle da kwallo ɗaya da babu. Tottenham kuwa ta sha kashi a gidanta a hannun Chelsea da kwallo biyu da ɗaya. A yau kuwa za za a buga wasa ɗaya tilo a ɓangaren premier league din mako na biyu mai taken monday night tsakanin ƙungiyar kwallon kafa ta manchester city da ƙungiyar kwallon kafa ta everton za a buga wasa ne da misalin karfe 8 na yammaci a agogon nigeria niger kamaru da kasar chadi inda a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din take mataki na farko a saman teburin Premier League din da maki shida a wasanni biyu. Huddersfield Town kuwa ita ma tana mataki na biyu da maki shida a wasanni biyu yayin da West Bromwich take mataki na uku a saman teburin da maki shida. kungiyar kwallon kafa ta West Ham ko tana mataki na 20 ne a kasan tebur din daga kasar Ingila sai bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 su kuma a makon farko wanda aka fara shi ranar Juma'a da ta gabata wasan da aka buga ranar Juma'a kungiyar kwallon kafa ta Leganes ta samu nasara kan Alaves da kwallo daya mai ban haushi Valencia ta doke Las Palmas da kwallo daya da babu a ranar Asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo ne ta sha kashi a hannun Real Sociedad kwallo uku da biyu Girona ta ta tashi biyu da biyu tsakaninta da Atletico Madrid yayin da sabila ta tashi sifili sifili tsakaninta da espanyol a jiya lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao ne ta tashi babu ci tsakaninta da getafe barcelona ta samu nasara a kan real betis da kwallo biyu da babu di portugal la corona ko bata ji daɗi ba a hannun real madrid da kwallo uku da babu a yau litinin kuwa za a buga wasan na la liga na ƙasar ta spain tsakanin kungiyar kwallon kafa ta levante da kungiyar kwallon kafa ta villarreal da misalin karfe 7 da minti sha biyar agogon najeriya nijar kamaru da chadi na yammaci malaga ko za su fafata ne da eba da misalin karfe tara na dare agogon najeriya real madrid take jan ragaman a makon farko da maki uku sai barcelona take biye da ita da maki uku real society tana mataki na uku da maki uku da portugal tana kasan tebur da maki ashirin daga nahiyar turai ko za mu tsallaka ne zuwa nahiyar afirka tarayyar najeriya shi ma bangaren premier league na kasar a jiya lahadi kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwaris ta dokin remo da kwallo biyu da nema sunshine ko ta samu nasara akan niger tana da kwallo biyu da daya yayin da efine uba ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Akwa United da kwallo ɗaya mai ban haushi. Lobby Star ta doke Alkanemi da kwallo uku da biyu Shooting. Shooting Star kuwa ta samu nasara akan Nasarawa United ne da kwallo biyu da babu. Kano Pilas a gida ta doke Abia Warriors da kwallo biyu da ɗaya. Mountain of Fire a Miracle ta doke Gombe United da kwallo ɗaya da babu. Inugu Rangers kuwa ta casa Katsina United ne da kwallo biyu da ɗaya yayin da Rivers United a gida ta samu nasara akan Efrain Uba yayin ba da kwallo biyu da ɗaya. A yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Plateau United ita ke haraman daukan wannan teburin inda take da maki 62 a mataki na ɗaya a saman teburin inda ya rage saura wasanni uku. Wanjo Opaya a Miracle na Lagos ko tana mataki na biyu ne da maki 59 inda take yunkurin haura kan Plateau United yayin da aqua United take mataki na uku da maki hamsin da hudu sai a kasan teburin masu zuwa kasa da gasan premier wato za su tafi relegation ake tunanin haka kungiyar kwallon kafa ta abubakar bukola saraki tana mataki na sha takwas da maki arba'in da shida ita ko gombe united tana mataki na sha tara da maki arba'in sai remo star wadda ta yanki tikiti zuwa kasa da na premier league wato professional league na nigeria inda take mataki na ashirin da maki ashirin da tara huta lafiya.